Masu sauraro Assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku kamar yadda aka saba daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma mita 41. ana kuma iya kama mu a birnin yamai a jamhuriyar Nijar ta VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na FM a Nijar din dai da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya haka kuma a shafinmu na Facebook live ana iya jin mu kai tsaye ko kuma a can kasar Kumasi a kasar Ghana a Kumasi za a iya jin mu ta Alfa Radio ana kuma iya shiga yanar gizo mu ta voahausa.com domin sauraron shirin masu gabatarwa Safinatu Sada Sodengi sai kuma ni Usman Ahmad Kabara Masu sauraro kasancewa duk ranar Alhamis muna magana ne game da harkar lafiya. Yau bakwai ga watan Disambar shekarar 2017 za mu yi magana ne akan ciwon yoyon fitsari don jin ko ko wannan ciwo ya yake da yadda ake magance shi. yoyon fitsari wato wani garari ne da yake samun mace da ke samun kanta a cikin yanayin da ba za ta iya rike fitsari ba fitsari yana ta binta ko yaushe tana kwance fitsari na jika mata shimfiɗa tana tsaye fitsari na jika mata wando tana zaune fitsari na jika mata wajen da ta zauna a yawanci kuma wannan akan same shi saboda matsala ta na kuda da sukan samu sukan shiga To da Najeriya, Nijar ma na daya daga cikin ƙasashen da ake samun irin waɗannan matsaloli na ciwon yoyon fitsari. da na samu ciki shekara guda ne na gidan miji da na samu ciki ba mu ta yi likita ba a kwatance mu a ganin mu lokacin da muka fara muka ga bai kamata ba wurin aihuwa mace ta mutu wurin aihuwa mace ta yi wahala Tun da akwai likitocin da ke rigakahi lokacin na in mutum ya tahi awo sai a ce a ah, tun aihuwa na farko ne kina tahiya kina yi awo eh, wannan akwai kunya. Sakonninku na amsar tambayar mu na nan tafi sai kuma tattaunawar likita da wakilinmu Muhammad Salisu Rabi'u daga Kano kamar yadda kuka ji a somin taɓin hira a farkon shirin sai kuma damar buga waya da za mu baku a alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To kai tsaye bari mu je ga sakonnin kamar yadda Safinatu ta ambata mu je shin wani an so shi kuka ba mu a tambayar mu ta yau. Sakon farko ya fito ne daga Adamu Eltons ya ce wannan lamari ni kam a yankinmu na Karim Lamido Iga Allah sa na faɗi sunan garin daidai mm. da ke jihar Taraba raguwa ya yi matuƙa kai wani lokacin ma sai ɗauki lokaci mai tsawo kafin ma ka ji ana zancen cewa akwai wannan cutar. To sai kuma Sade Sa'idu Daura ya ce yau da gobe masu gilashin hangen nesa to mun gode. <laughs> ya ce tabbas mu dai a yankinmu na jihar Katsina ana samun raguwar wannan cuta ta yoyon fitsari sakamakon ci gaba da aka samu na wayar da kan mata musamman masu aurar da yara ƙanana da fatan za ku tashi lafiya to ai gare ta raguwar. Mm. Sai masir Baba Wuran na faɗa da Muhammad bashir Damare suka ce salam yau da gobe mu kan wannan matsalar ta yoyon fitsari sai sai karuwa yake yi a nan karkara da fatan hukumomin kiwon lafiya za su kawo masu ɗauki da wannan matsalar ɗauki ku tashi lafiya Amin. Sai kuma Jibrin Umar na basa ya ce, hakika ana samun karuwar yoyon fitsari a yankunan karkara, duba da yadda ake wa kananan yara auren wuri. Amma yana da matukar kyau gwamnati ta ƙara ƙaimi wajen yaƙi da yoyon fitsari, yana kuma da kyau gwamnati ta kafa cibiyoyi a kowane yanki na karkara don magance yoyon fitsari. sai jamila ado salati goma ga annabi rijau ta ce eto eh hakikanin gaskiya cutar yoyon fitsari cuta ce mai matukar illa ga jikin biladama musamman ma dai mu mata to amma a hakikanin gaskiya mu dai a nan karamar hukumar mu ta rijau abin da sauƙi sosai. A ƙarshe ina roƙon Allah ya kama waɗanda ke ɗauke da wannan cuta sauki don daraja annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. To amin. Mm. Sai Sa'idu ka tuka ka garku yace a gaskiya ciwon yoyon fitsari raguwa yake saboda idan muka duba shekarun baya zaka samu kusan duk ranar duniya idan ka je asibiti zaka samu masu wannan cuta amma yanzu sai ka je sau da yawa baka samu mai wannan cuta ba. Sai Alhaji Umar Foreba Gashuwa yace ce salam filin yau da gobe Hakika mu dai a nan yankin ma hukumar Bade ta jihar Yobe ciwon yoyon fitsari abin ba dama yau ta fi jiya. To a to Allah ya daɗa kyauta. Sai Bello Muhammad mai malari ya ce da kuma babayo haɗin gwiwa suka kenan babayo sarkin hausawa mai malari suka ce ciwon yoyon fitsari cuta ce mai matukar muni da ke sanya rayuwar aure a cikin ƙanƙanin lokaci a gaskiya yanzu an samu raguwar wannan ciwo sakamakon wayar da kai da kafafen yada labarai suke yi na hana auren wuri mm. sai mu ji ta fatar ne da ke fatuskum da sadi energy tandayar fatuskum suka ce a gaskiya mu dai a nan yankin mu wannan ciwon na yoyon fitsari za mu ce raguwa yake to fa sai dai har yanzu ana barazanar kamuwa da matsalar ganin yadda aurar da yara ƙanana yake ƙaruwa. zaharaddin umar baban yara bici ya ce sako ne fito daga wurinsa da kamal sani waire hmm. allah sana faɗari suka ce salam yau da gobe fatan alheri a gare ku masu gabatar da wannan shiri mu dai a jihar kano za mu iya cewa wannan cuta ta yoyon fitsari raguwa take sosai saboda zaka daɗe baka ji labarin wata mace mai fama da irin wannan cuta ba muna roƙon allah ya ƙara baiwa 'yan uwa maza da mata haƙuri allah ya kuma ba mu lafiya amin mun gode ku ta tashi lafiya to nan za mu dakata mun gode a ci gaba da aiko mana da saƙonni. Nijar ma na ɗaya daga cikin ƙasashen da ake samun matsalar ciwon yoyon fitsari saboda haka sai mu bi wakilin mu a Nijar don jin yadda lamarin yake a rahoton da ya haɗa wa murya Amurka. A nan muna kan wani titi a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar. da alama komi na tafiya kamar yadda ake bukata to sai dai kash ba haka al'amarin yake ba a wajen waɗannan matan da kuke gani nan ne cibiyar nan da ke kula da mata masu matsalar yawan fitsari waɗannan ma da kuke gani su ma sun zo jinya ne a cibiyar kowace daga cikinsu na da nata labari na daban da na samu ciki shekara guda ne na gidan miji da na samu ciki ba mu ta yi likita ba a kwatance mu a ganin mu lokacin da muka fara shi muka ga bai kamata ba wurin aihuwa mace ta mutu wurin aihuwa mace ta yi wahala tunda akwai likitocin da ke rigakahi lokacin na in mutum ya tahi awo sai a ce a ah, tun aihuwa na farko ne kina tahiya kina yi awo wai eh, wannan akwai kunya mu ma saboda wannan ba mu yi awo lokacin nan waɗansu kuma wannan matsalar ta yoyon fitsari ta zama sanadiyar rabuwar aurensu da mazajensu a ah, shi kenan mana tun wanga ciwo kin samu sai su ce shi kenan mana mutum ta kare kenan ba za ta yi rayuwa mai kirki ba nan gaba wannan cibiyar ta ong dimol bayan ta karbi waɗannan matan domin jinya tana kuma koyar da su sana'o'in dogara da kai daga cikin abubuwan da ake koyar da matan akwai ɗinki na tela da saƙa tufafin yara da kayakin ado da dai sauransu komi da komi yana ana bamu kuma aya ana koya mu aikin hannu muna yin shirije muna dimki muna yin dimkin dara duka nan su suka koya mu cibiyar kuma na bin matan sau da kafa domin sa ido kan yadda suke tafiyar da rayuwarsu a garuruwansu bayan sallamarsu amma aikin nan da muke koya musu su da kansu sun san abin da suka iya sai mu diba mu bincika mu ga aikin da suke yi ya kawo musu unhwani a ƙauye kuma yaya ne za a kawo musu ƙari bisa abin da suka iya ganin yadda rayuwarsu ta kasance waɗannan matan na ɗauke da gargaɗi na musamman zuwa ga al'umma to ina kira ga zuwa al'umma in ce a bar auren yara kankana kuma an yi aure kuma mutum ya ta yi awo ya yi awo kuma ya saurari abin da likitoci suke fadi kuma a bar dokon nakuda gida to sai dai kash duk da kokarin da wannan cibiyar take yi tana fuskantar matsaloli barkatai gadashe ba su isa na farko na biyu ɗakin ma ba namu ba ne tunda ɗakin da aka gina muna an amshi yanzu muna nema wa'anda ke iya kama muna mu musu guri mai kyau taki hakin mata musamman ma ci gaba da rike wasu al'adu ya zama ruwan dare gama duniya a ƙasashenmu na afirka haƙƙin mata ka a yi banza da su mace ba ta mancewa waɗannan matan fatan su su samu lafiya domin ci gaba da gudanar da rayuwarsu kamar sauran mutane amma gudunmuwar gwamnati na da muhimmancin gaske Yusuf Abdullahi, taskar VOA daga Nyamai, jamhuriyar Nijar. tomin mun gode Yusuf Abdullahi daga Nijar kamar yadda muka ce za mu ba ku damar bugu mana waya domin ku tofa albarkacin bakinku a lambar mu da za a sami maka ita ce alamar tarawa daya sai biyu sufuli biyu biyu sufuli biyar biyu shida biyar biyar a game da magana yoyon fitsari mu ji shinya abin yake a wuraren da kuke wane ne daga Nijar? Ibrahim mai wankin hula garin mai gode a Kimba. To Ibrahim a Kimba barka da warhaka yi. To wajen Allah da yasa a kowane lokaci su da likitoci suke magana akan aurar da mata da wuri ga mata nan manya-manya suna yawo a unguwa da kwararo ba su magana akan su sai a dingin magana akan kananan yara. To su likitoci wai? Eh to amma ai baka ji abin da suke magana ba cewa ƙananan yaran suna magana hatsarin da suke shiga ne? Kana nufin wanda suke yawo a kwararo ai ƙananan yara ko a kwararo ko a gidan aure duk dai sunansu ƙananan yara ai ko mutumin? To gaskiya game da ainihin su aure da ƙananan yaran na ba a kowane lokaci hmm. suna magana ga manyan mata ba su za ka ta samu eh ai tana samun matsala to za mu je ya kila a bayanin likita za ka je eh, za ka je ya faɗi mata daban-daban da suke iya kamuwa da shi a cikin bayani can an jima ka yi hakuri ka zaya da rediyon ka dan Allah kar ka kashe sai ka saurara da kyau za ka je ya faɗa maka mun gode a kimba eh, yana magana salamu alaikum wa muke magana da shi daga Fatiskun to ina ga ko yana nan na Fatiskun yawa salamu alaikum yawa alaikum salam dawa muke magana lafiya kalau sunana uh, malam gambo barau to malam gamba muna jin ka sannan gambo barau ni gaskiya shawara nake so da mika wa masu walakanta mata da zarar sun fara ta nan tsayoyin tsari mm. gaskiya ba adalci suke musu ba ta mm. ɗauko mace tana lafiya mm. tana zaune lafiya da wani cuta ta samu sai ka zo ka rabu da to wallahi wallahi haƙi fa na ta ko ko da ko da sai ya bi ka wallahi ba adalci ba gara da daɗi da ba daɗi aka ce aure har kai biyu ba yau wato daga nan kowa dai ya san kai ya bakin amma wani da zarar ta fara an ji asibiti sau ɗaya sau biyu to fa shi kenan shi ba ruwansa zai rabu da ita mm. bai san ko za a warke ko ba za a warke ba kuma namiji gidan mm. su lafiya da daga nan eh. ka san ka san me zaka dan ba adalciwa ne dan Allah masu wannan hali dan mm. Allah dan annabi ku daina ku daina yi sannan kuma zan yi godiya yanzu yanzu haka gwamnatin tarayya da gwamnatin jiha sun kawo mana da likitocin asibitin na garin fataskin mm. ana yin operation da maganin nuwa kyauta da mm. gwamnatin tarayya da gwamnatin gaidan sun kawo kwararrun likitoci wallahi kullum yanzu ba a yi operation ba a akan akan yoyon fitsari din akan yoyon fitsarin eh malam gambo barau malam gambo eh gambo barau net, tsaya ka ji na tsaya nace akan yoyon fitsarin ne suka yi ba shi kadai ba oh duka ayyuka daban-daban duka kala-kala wallahi gwanin ba. mun gode kwarai yanzu to mun gode gambo ai saboda lokaci ai mun gode mm, kwarai mm. yana da kyau kan Allah ya sauran gwamnatocin kuma su ma su mm. koyi da irin haka to sai kuma nasarawa ko alaikum haji usman yawwa wa alaikum assalamu da wani alhaji nake magana ni ma Barka da aiki Hajiya Safina Alhaji Usman Kabara barkanku da aiki. Yawwa. So barka ka dai. <laughs> To kuna tare da Rufa'i kakan zariya daga Nasarawa. To Rufa'i muna barka da warhaka. Eh, Barkan da aiki kuma. Mm, to mun gode sosai. A gurguje me zaka eh. ce kafin lokaci ya eh. mana halin shi? Hello? to ina ga layin shi ya tafi to mm. to rufai a yi hakuri layi ya yi maka tutsu sannan kuma dole a yi a ɗin ma zamu ci birki gaba daya mun gode kwarai da kuka kira kuka tofa albarkacin bakin ku mm. eh to sabina eh yanzu bari mu ji yadda lamarin yake na yoyan fitsari daga bakin wani kwararren likita da wakilin mu a Kano Muhammad Salisu Rabi'u ya tattauna da shi mm, a biyo mu cikin shirin ina tare da Dr. Amiru Imam Yola kwararren likita musamman a bangaren da suka shafi harkokin mata na tambaye shi shin a zuwa yanzu menene matsayin cutar yoyon fitsari a najeriya yoyon fitsari dai wato wata matsala ce wacce take samun mata waɗanda suke cikin lokacin haihuwa eh, a mafi a rinjayar alkaluma to amma kuma wasu daga ciki sukan samu wannan matsala kamun lokacin da za su shiga yanayin haihuwa shekaru kenan na haihuwa ko kuma bayan sun riga sun shiga a takaice dai shi yoyin fitsari wato wani garari ne da yake samun mace take samun kanta a cikin yanayin da ba za ta iya riƙe fitsari ba fitsari yana ta binta koyaushe tana kwance fitsari na jika mata shimfiɗa tana tsaye fitsari na jika mata wando tana zaune fitsari na jika mata wajen da ta zauna a yawanci kuma wannan akan same shi saboda matsala ta kamar nakuda dogon nakuda da sukan samu sukan shiga ko kuma wasu ayyuka da za a yi kamar gyaran gaba ko cire ƙarin mahaifa ko kuma sankara ta wuyan mahaifa da irin dai waɗannan abubuwa beli bai fai kawo harkar yoyon fitsari ba da yawa saboda idan muka duba shi ma nasa harkokin daban beli wani abu ne a cikin gaba da har yanzu ba za mu iya tantance mai wannan al'amarin ba so su dai wanzamai su suka san me belin na amma cire belin shi yakan kawo matsalar yoyin fitsari saboda suna yanke wuyan mafitsara idan aka taba wuyan mafitsara sai ya rauni saboda haka yarinya sai ta zama eh, ba za ta iya samun rike fitsari ba shi ma yana daga cikin abubuwan da suke kawo matsalar yoyin fitsari ya zuwa yanzu wanne cikin yanayi ake ciki akan wannan cuta a najeriya eh, tambayar da kai min ta wane yanayi ake ciki a najeriya wato yoyon fitsari gaskiya a najeriya ya ɗauki wani mataki wanda ya kai eh, ga gwamnati tana dubansa kuma tana ba da mahimmanci a kai eh, wasu shekaru da suka wuce a waccan gwamnatin sai da ta suka sa shi shugaban kasa na wannan lokacin ya ce yana son ya ga cewar kamin 2014 end an rage mata da sha hudu an sa an rage yawan matan da suke tare da wannan cuta ba waɗanda suka samu sabuwa ba a'a waɗanda suke tare da ita saboda alƙalaman da suka nuna mana gaskiya cewar muna da mata kusan fiye da dubu arba'in da suke fama da wannan yanayi a cikin najeriya to idan ka duba kuma su sun yi kokari sun fitar da wasu asibitoci da suka mai da su kamar asibiti ne na dindindin na wannan harkar matsalar yayin fitsari guda uku da akwai ɗaya a can cikin inyamurai da akwai ɗaya a nan a katsina da akwai kuma wanda aka bude a ningi saboda haka waɗannan santoci guda uku sai suka zama kamar su ne santocin da za a ringa kula da su masu yoyon fitsarin nan duk da dai kuma za mu iya la'akari da cewar daman yawancin jihohinmu na arewa sun kakkafa waɗannan santoci kamar a nan kano muna da laure santa a zamfara da akwai farida a sokoto da akwai maryam abacha a birnin kebbi da akwai a nan zaria da akwai gamba sawaba ga sunan dai da yawa saboda haka waɗannan eh, santoci su suke wannan aiki kuma gaskiya aikin da ake yi yana yi amma ba ma samun biyan buƙatar da ake nema saboda idan an ce maka ana samun mata dubu goma sha biyu duk shekara suna samun wannan matsala ta yin fitsari sababbi to tsofaffin su kuma karuwa suke yi kuma ba ma yin aikin da ya kai ko ya wuce dubu shida a shekara me ya jawo rashin yin aikin yauwa rashin aikin yin abin da ya jawo muna da dai kaman waɗanda suke agazawa da akwai usaid wanda suke da gender health da fistula care plus a nigeria sannan da akwai unfpa su kuma su ma suna da nasu abin nan ɗin to waɗannan biyun da kuma medicine sans frontier su kuma da suke a a jigawa kawai na san su to suna dai iyaka su amma ba mu da likitoci da sauran masu jinyar da za su kula da wannan al'amari a cikin wannan lokaci saboda kamata a ce inda har wannan yawan da aka ce dubu goma sha biyu a shekara to ya kamata a ce an kafa state of emergency akan harkar yoyon fitsari a najeriya shi wannan aikin da ba a iya yin kamar sama da dubu shida a shekara rashin kuɗi ne ko kuma rashin su ma'aikatan da za su gudanar da aikin eh wato abubuwan sun wuce rashin kuɗi da rashin ma'aikata tabbas da akwai rashin ƙwararrun likitocin da za su yi aikin kuma waɗanda suka zama kawai sun jibanci lamarin ne idan da har an samu irin waɗannan waɗanda ba wani aiki suke ba sun jibanci kawai lamarin matsalar yoyon fitsarin to ina ganin kamar ka same guda shida zuwa goma a irin waɗannan a shekara to in allah da za ka sami kusan fiye da abin da wannan alkalma da ake sassakawa yanzu to amma yanzu gaskiya sai ka ga yawancinsu sai dai su zo su tafi zo tafi yan kaɗan ne tsiraru waɗanda suke harkar su kuma idan ka duba za ka ga kaman santar mai yiwa ko da akwai wasu dai abubuwa da suke kawo tannaki a cikin lamarin wanda eh, ba zan iya fayyace maka shi yanzu ba daga cikin waɗannan mata da ake wa wannan aiki gashi ka ce a shekara akan samu mutum akalla dubu sha biyu masu sababbi kuma kuna da tsofaffi na da shi ya kuke wajen ɗaukar wa'anda za ku yi wa aikin ɗaukan aikin da za ka yi wa idan ka tattara su gaba ɗaya ga sabbin ga tsaffi da akwai wani abu da muke kula da shi ita sabuwa da ta zo ba ta shiga cikin wancan garari na tsana kyamata da gujewa da ake yi ba sannan kuma abin bai shiga jikinta ita ma ya rauna raunana mata zuciya ba saboda haka sai mukan ba da rinjaye gaskiya a kan sabbin don kada su fada cikin wancan garari da su waɗancan tsofaffi suke ciki yanzu saboda haka sai ka ga mun samu an yi rage kuma yawancin sabbin nan idan sun zo su aikin daman ba a taɓa yi ba yawanci duk waɗanda suke daddawa wannan aiki ne ɗaya biyu uku hudu an yi shi an gaza saboda haka idan aka ce za a sake ɗaukansu an kashe wa ita wannan sabuwar aiki ita kuma tsohuwar mai yiwa ba zai yiwu ba aikin kenan akwai masu samun wannan larura har sau biyu a tsawon rayuwarsu bayan aiki da aka yi na farko eh bayan aiki da aka yi na farko yakan yiwu aikin nan ya zama ya yi daidai ya warke ta koma gidan mijinta to idan kuma ta sami ciki za mu baɗa mata cewa to ga abin da ya kamata ta yi ta zo asibiti a yi jinyarta a kula da ita a yi mata awon ciki har lokacin da za ta haihu ta zo asibiti a kula da lokacin da za ta haihu to amma wasu gaskiya ba sa samun damar haihuwar a asibiti sai kaga sun gwammace su haihu a gida saboda mai yiwa wasu abubuwa ko harka kuɗi ko irinsu to idan suka zo suka fada na nan sai su koma kamar da sai su sake fadawa cikin wannan matsala kuma akwai yiwuwar in an sake fada wannan matsala aka yi aikin a dace eh in an yi ana dacewa amma da akwai waɗancan su waɗanda nake ma zance kamin wannan lokacin cewar su an yi musu aiki biyu uku to su waɗannan ba wai zuwa suka suka sake samun wata sabuwar ba a'a waccan ɗin ce to me yasa ba su warke ba shi kuma wani ya danganta da jikin mace da yadda kuma ciwon na yake da girmansa da faɗin ƙofar yadda wajen ya fito sannan da kuma abubuwan da suke kewaye da ita wannan eh, fistula tata saboda gaskiya wasu zaka ga eh, sibil an zo an yi aiki na farko an gama sun tafi wata kuma da yake da akwai wuyan mahaifin wuyan mafitsarin ya tabu ko kuma kofar fitsarin inda yake fitowa ita ce ta tabu sai kaga ana ta faman samun maya za a rufe waje wata kuma kofar gegiya ce gaskiya zai yiwu ba zai yiwu a ce an rufe ta lokaci guda ba sai sosai an dan tattaɓo an haɗa sannan daga baya ta sake dawowa an sake yin wani aikin an sake rufewa to irin waɗannan sai ka samu kuma wasu 'yan mashikiloli sai suka ga su suke ta faman zuwa to idan ka ce za ka dakata wannan wacce kai ma aiki biyu uku bai yi daidai ba ga kuma wannan ita kuma sabuwa ta zo yanzu gara a ce kayi wa ita wannan sabuwar ta tafi dan lokutan da za su ɗauka ba zai daɗe akan ita waccan ba wani irin shawara za ka bayan musamman ga hukumomi a game da wannan matsala da ake ciki akan wannan larura ta yoyon fitsari hukumomi kam gaskiya ya kamata a ce an sake wata hoɓɓasa ɗin a fiye da yadda aka yi da akwai wani lokaci a cikin shekara ta biyar virgin united sun haɗu da unfpa da sauran ƙungiyoyi sai suka shirya wani abu da aka zo aka yi a nigeria kuma a wannan lokacin an samu an yi wa mata kusan dubu ɗaya aiki a cikin kwana goma to bayan wannan saboda haka su waɗannan 'yan ƙungiyoyi kamar su fistula care su unfpa su ma suna yin wannan ƙoƙarin duk santocin za a je a ɗanyi sati guda a yi wa mata 20 mata 50 mata 30 ya danganta da likitocin da suke wajen da kuma su marasa lafiyan to daga wani lokaci nan a waccan gwamnatin da ta wuce su ma sun yi wata hoɓasa da aka zo aka yi gwin program ta suke ce mashi sun an yi wa mata kusan dubu biyu aiki a wannan lokacin kuma an sami kyakkyawan sakamako a cikin abin shi ya sa to irin wannan idan za a ci gaba da su din a ringa tallafawa matan nan saboda abin nan da ya gaskiya daman babban abin da yake kawo shi talauci to idan ku aka ɗauke wa mace harkar asibiti yadda za ta biya kuɗin aiki yadda za ta biya magani gadon asibiti da sauransu to nan da nan za ka ga an samu mata sun furfuto an yi musu aikin nan kuma sun koma wasu gidajen su lafiya shin wani irin kira za ka yi musamman ga mata da magidanta na matakan da ya kamata a ɗauka a gujewa kamuwa da wannan cuta ba manya daga cikin matakan da za a yi shine a inganta yanayin yin auratayya kuma ya kasance shi mijin da za a ba ya san cewar wanda zai iya kula da ita ne Eh, kula kuma ba wai kawai abinci ba a duk ɗawainiyar mace miji zai iya ɗauka sannan idan mace ta samu ciki ya kamata a san inda za a je a yi renon cikin nan A asibiti ne wanda yake da ma'aikata za a je a kula da ita a duba ta a san me ya kamata a yi mata sannan a shirya lokacin haihuwa idan lokacin haihuwa nan ya zo za a samu likitan da zai tsaya a kanta ko ungozomar da za ta tsaya a kanta har ta haihu lafiya idan tana da wata buƙatar a yi mata wani abu na gaggawa ana cikin asibiti idan fitar da ɗan za a yi ba ita za ta iya haihuwa ba nan da nan za a yi mata saboda haka za a daƙile faruwar samun yoyon fitsari Mm, to mun gode sosai likita da mm. wakilinmu daga Kano. ya kara mana lafiya. Amma amma Musa Hadaran Asuba kuma da magaran a shafinmu na Instagram ya ce salam gaskiya yau da gobe eh, ai magana gaskiya muka anan da magaran a ciwon ya ragu da kashi 60 kuma gidajen rediyo na nan suna tabbatarwa saboda mata a karkara a tashi lafiya sakina. Masu Twitter ma Usman sai hakuri ba mu karanta sakonnin su eh, ba sai wani lokacin. To madalla to kamar mu dan samu lallaba. Fararan fararan La la la la la la. Mm-hmm. Assalamu alaikum mata. Assalamu alaikum mata. Assalamu alaikum mata. Ni na gaishe ku mata. Kuma ina kaunar ku mata. To yanzu kan a madadin ita so dangi sai kuma daniel brown da bada umarnin shirin da injiniyan mu na yau mr aidan usko ni usman kabara nake cewa mu zama lafiya mata kana yayyena ne mata ku bakan ne na ne mata kana dangi na ne mata ku ne mata abokan rayuwa ne mata wanda ya doke ku mata ko fa ya zage ku mata kware ku mata ko ya cuce ku mata ko ya zalunce ku ko munafintar ku mata ko ya ha'ince ku mata Allah shirye shi mata dan kwada ya san ku mata to ba zai cuce ku mata da ya san matsayin ku mata ba zai zalunce ku mata rabbu ya zabe ku mata daraja ya ba ku mata martaba ya ba ku mata matsayi ya ba ku mata girma ya ba ku mata ɗaukaka kaya ba ku mata ilimi ya ba ku mata kana ya yanta ku mata farin ya ba ku mata farin jini ya ba ku